إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الصواب وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله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 yina na safo guta ya sha'ban 1438 kalenda nigeria na jin daidai bi safo gbawaiko ya april 20 april ga 2017 kalenda miladiya na ya ci gaba da karatu daga littafiyan na yebabena ga yi littafiyan alfatawa almuhimma fi tafsirin umma ya mawuci kowunci kuji ya suna ji na yi ji rayuwa fi zamanin nona na shiga jajeli mini abuwa na turci gwayen wujan gafara na shi ma'adin rayuwa mini abuwa na turci a zaba a gi biya bitikin betatin suna ida page 52 go fatawa ne ya babe na wani fatawa yan a shek salihu ali sheikh na yi wazir ya alaƙa wa shughul al islamiyya ya saudiya bayanin nana shafi na ya nanari page 54 go rawanin kana kazalika wadin ka da kazalika adadin gafiya shiga ganin man bayani da bayani ga kani zaka firi na sai sharaci shiga gumi ko mawani ushi ma cingu zane shi ma jinnana wimman wuci gwashi na shi rafi hula fili ilimi a ci alkudatu shar'iyyu na nan a yi shi a juna mamake na bayani ke ikiyar manhajiyar alusunnati wal jama'a shi wa yari da ya kwaye kawari jishe waɗiri da ya kwaye murji a shi ga waɗin kazalika ka zalika ta shi fa fa'innan lari yuqimu al hujjata lalle zanaji tabbatar wa hujja wa yanzura fi shurut wa yanzura fi shurut wuce a kinelo ba tijina wal mawani gangan da yana shi mawani jinana huwa ngai al-muhajiru shar'an ngai zalaje cencen taye jijiya cingabe ba shari'o no ko humul qudatu da wuce magai da kali jo alladina naji inda kumari fatun adeyebe bi ma fi ta'wil ko ya yana fassara yi ganin wa ma laisa fi ta'wil yani da fene ta'wili dane wa ma yakunu min ahwali nas bena eje faruwa min e haliye zawan jone wa ba'd talabati ilmi sashe ji makanta shi ma kalla tunmiru adukulu fi hada ujon ga ganda hali no woman ya adani ma'rifatihi bi wasailil isbati ebe na yi makanta ke kone je ladi tabbatarwa ya gane ya walbayi na cibe ga ya gena wa ma ya suru bihi isbatu shai da yana gadi tabbatarwa ya yandoci min adami gibi a ji tabbatar wa ne eh ɗaya na yi ga da sai ga misali na zai zarmace a ci ganewa misali emi ga da kotu ko ci galikali ga ba wuya wuya ko di ga ya ko e ba mo da be e ba ga ki o wuya wa ta ta ji jinu ro le li kali ga ga ji ki nga ga gba be imi nga ti e ba ga ore nga e ni o ya ẹgbá tí ó jíjí náà dé ǹkan wò jágbà sun ẹgbà wò sí níwẹ̀ ẹgbọ́ imi ti gẹ̀ ní ilé ẹni wò náà wẹ̀ láti nẹ̀rẹ̀ àmìyà ǹgọ́tọ̀mí ó yá ní náà lè kí

ala ga zuwa jibu ta yau ga wani musu ko ya da ci bai ga waje mushiriki ẹgbọ́n sọ̀kọ́ kú tí ń dòtí ọ̀nà ní pẹ́ntì fẹ́ jibu ta ni ẹgbọ́n bá àgbẹ̀wẹ̀ á di kí ọ wà á tún musulmi ṣe ọ ẹgbọ́n gẹ̀lẹ́ náà rẹ̀kẹ́ ìwọ̀n aláwa sọ̀kọ́ wọn da jibu ta yau wọ́gáyìí kárí kí wà ní wọ́n ni lè kárí ngọ̀gbìnà kí è sọ̀kó lè ṣe nínú ẹ̀rọ kó ṣe mọ́kọ́mọ́ mútàlẹ̀ ọ̀dàsáńdì yẹ́ ní jẹ́ àǹfààní bí owó ọ̀dùn ti ní ẹ̀rọ ààrẹ̀gán ngẹ́ yà lá òbẹ̀ nípẹ́ sọ́ọ̀bì ní ọ̀tọ̀ ìdánilẹ́jú mú ṣìrìkì àwúyá yín ngọ́ ni ṣe lè kárí gá àkọ̀sílẹ̀ kí nẹ̀pọ̀ kí nẹ̀pọ̀ ẹ̀rọ ezagage eli edu zandoro na ga eli edu na o di understanding gan egwa sokwo deje eli edu ya ya ha hmm. a ma ń ṣì ní èmi fi ètò àtìlẹ́gàn ó rẹ̀ká ìgbẹ́ sí alàkànrẹ́ wọ́n á jẹ́ ìdákọ́ àjídá wọ́n jí ṣàrà òun lé ní èdè ẹ̀dọ́rọ̀ jí wọ́n wọ́n jẹ́ yìí nukaiikaiikaikai ike nujina nujina na yau gwa magi na agagan a yau gwa magina inda wutar da gasa kudu ya yagyo ya abu limai ya shawi na sama ya abu limai ya shawi sukuru ebo ko lola wọn ikaifiri ebo nna wọn àti so kwa misali ba ne zaɗe shi shi wa flag ya e nigeria laji makanta na tuno a kai zaki ya za e kanta, bai ɓata flag ya e nigeria ya jibu ta yabi na flag ya nigeria ya jikiyo flag ya nigeria ya jikiyo wani belembelen betanin ngba adeza na ji fahimta ga flag ga gibo itimini flag ga ejibu ta yau no so wale kaga wacce kirayi na jile waje abile da hukunci ba wa da ke milo so ga jiki no e ga ino ta fe kula yanzu musulunjo na wa masailil qada mas'ala ya alkal mas'ala shin ya alkalanci yallati tatarattabu alaiha al ahkam ndan yana shi hukunci shi wai labati ubona ya taju fiya ila hukmi qadin in na bukata bukata yankuncin ya alikali ya subutu bihil kufra alal muayyan na gadi tabbatarwa ya ga zakazaji rida ya specific ya zanen li'anna idza tabbata al-kufru 'ala al-mu'ayyan e bona waga kafirci ji tabbatar wa specific individual zakazan zakazan ya ji ridda fa inna satarattabu atharu riddati alayhi wa hiya kathira nga to gaza yi kafiri fa wajen to zakaran jiri da ngole a sami yan waza ne yi kafiri ga alaban ganin ki a sami ne laban lamari wa gaza yi kafiri nan a gaza yi kafiri a gaza wucin ru yabon man badala dinahu fakuru agaza yi kafiri agunka bayin yi lawun da illun lagun wala gun ya illuna lahunna agaza yi kafiri egi na zanaje na egi na juje na zanaje wala ya ta cinye jujo biya walan ya ji alallahu lilkafiri na alalmu'minina sabila agaza yi kafiri ga su a fukunwa masu goma ta yin musulmi shi ba a gaza yi kafiri be wale gaza na kaga faro a bayanwa maka na bin nabi wallazi na amanu an yarta zafi firuli mashirki na walau kanu uli kurba a gaza yi kafiri ɗanawai da ɗanawai kwari ya ni gada ne a na alwa inna Allah harrama huma alal kafiri wa gaza ne kafiri ima ne fari ya ni gaza je za ne galo ne wa tiya nga je khalidi na fiya wa gaza yi kafiri ne we da dana na fa annabi Muhammad ga tangwa fari ya ni to alquran to azun to za guru ci tangwa za lura tangwa wa yabo na ma tan fa'uhum shafa'atu shafi'i wagaza na kafiri wato asa sawa da labarin na dokin kai ka sallama wa jiwa wale gan kalimannin na nawance na ga ku wale gan yana shi benin lulu ban individual da yi nininini da shi wajen haci da yi wa ɗogon hukunci na labayan nan wuce da cikin ya nga male yi makanta wa wani sun dan ko ya ji gane ako wata hukunci wa yi a kasira tun doku mini ko gashi yi dobi ba ni da nan idza bayyana hada ngai naga tula fa inna azamu man yuhadhar min an-nayl min imani nini ene wachi ga a ce nazamu yene na da to imani sanan wannan ilimin sihati islamiki ko ala kira ji ko ala ga da mutunci ga mutunci a cin giya wasihati itiqadihi ko logo da mutunci zo ga da za wuce wuya hum ulama wa ahlu sunnati wal jamaa aga imanya sunna jo bi ma'ana wato mini zunubi wuce ko wado shishi manya sunna jo ga imani aja wa ga ga da aja wa ga imani aji shari'a alqa'imuna la amrillahi jalla wa ala na ya kuyi kine ce umarni ce ce na bal ulama ul muslimi na umuman kai mayan musulmi yau to bayanin wa zalika ebona ya anna haula in qadimuna bi amri diyana ebona za na jiga ibe je kuyi kine bi lamarin addini na wa hum allazina yu'khadhu anhum ad-din e ba ga bo ma e wa dino wa hum allazina yubassiruna nasa bil haqqi aga mai zai je lagboro za an ji min gairi yi ke na ji gaskiya na lugwa ya bana ne daga al'ulama warasatul anbiya man shi aga yi egun gici shi annabawa shi annabawa shi man wuji dinari da jira ni ga lugwa ina lugwa ci gigu ne ya da ilimi ilimi faman akhadha bira akhadha bi hazzin wahid daga na limamun bukari ta sahihul bukari nan da shirai da guna jiya sahihul bukari wuce ajiye kufatul bari nan wanda makafatul bari na ibn hajar al'askala da su hudu yau gafa daga na limamun muslim ko ka sahihu muslim na ajiye sharai da wani ya sayi muslim musamman yi a kun sharai ya limamun nawa wina yi ji gani ako amma ebo fahimta ndoci na zandoci la a cele gan a sha'ira shi aje kafiri nan a cigatu alimamun nawawi be ibn hajjari mini a sha'ira shi buwa don a ca imamun nawawi be ibn hajjari jikiyo a ca kuzu musulunci as a result of that a ca ca fatul bariyin dana gangani sharki sharkiyan al'imamun nawawi nujiya sai muslim ne daga shi gane hakan nan shi mai na gbanin a fa ila ya ji fatul bari a eluji nan sharai yan nawa winu ja sai muslim ne eluji kiyo eluji nan ki mawo eh na ga man wuce yi musulmi ana dole wa shi tuba man shi wace agotogun ebe na wele ga ba wuta wani ka kuno gabi a konkulu daga manna waje ba wuta na wa jiki yayin wa shi wa so wale gan lamarin na yo na sensitive ngwan yi ji gane wiya nan ga shishi ofe yi manyan musulmi ji kafiri babu dalili ma ga mala'in bidiya ji tun ashibo ina aja kayin jina a da alaza gabe zana ta gaskiya yi ne alaza laza gabe ziyo zana ta gaskiya yi ne ya zage wa gun lori gbi ina wa kayin ji bai nan daga wata iyawi ya bo information na ga fidi wa bai nan ga ya yaɗe yau yanzu wani ga aliyu wani to ba ni wa jigiya yau wa taba wa wunto le ha. ezabe ga miliyani kugan a babu ohun dagun dídá àbúgábọ̀ mọ́ ohun tó ohun gùn mọ́ ni babu ohun dagun ẹ̀rà e ìchaka e àtúndọ̀tí jí hara agwọ̀gan nga kakunan e ẹ̀rà ìfẹ́ jí kàtúnà mọ́nà jí fẹ́ ewu kàtúnà yẹ gẹ́gẹ́ àwọn ji àjíkí àjírí dáa so kakune da za wuce yi kafiri nan ga zai jaji ka na zai jike a zai ji katun so wabe soto su ba ne wai wato cadana ni o oh, kawun ga ga wato ya je to class na bani gaskiya zanne jagon gani mi ya je lokaci special time ya wunan wuya fe labira mi ga gaskiya mi ne lokaci ngole zo ko ka kunu ga ji ka tun da ja wu ga tun ga zawon ji da zawon ji yuza didi Allah kiyaye ka go be da manyan musulmi shi kafiri wa man tawajja ilayhim bi takfir fa awwalu ma yattaju lahu qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam zane magashe kuma yin musulmi junce layi kafiri na e mafari na ya ci ubanan nan ya gana ne bi gan man kala li akhihi ya kafir dan ga ga yaji ga kafiri na faqad ba hadiya ahaduhuma kafiri cimucin wa da ti zaini mini abu wala budda na mai dole imma an yabu abi al alim wa imma an yabu abi al akhar imma man wuce nauyi kafiri na kafiri gwi go imma wato na gunti ana mu jiyo da shin ti wato le e gigagin ya ce da ya sha manyan sun na shi manyan ladinatu dai mai da sauransu a na zamu ci shi kina a na zamu ci shi kafiri nan yi gafe jin zato gan man wuce kawai ga ji kiyo ga gama mun salibani za eh bidayi ta abuwan nan zaka zai ji akida zaka zai ji agbi ya lo masalaci ka zama akwai jiri da murjiatu lasiri jime ji kazan ba ta yi wakibo mando ni ga ta gaskiya wani alawa ji mutunci wa gashi tubu mu wato fiye jikiyo wato fiye shi tubu an wuyi ngole egwedi ngai no ko za jan man kaza na ibili na man kaza na mai wawa na man kaza na mai kazana na wale gan e ga boji shi ngai na no Allah kiyaye mu a Sheikh Salu Ali Sheikh mun jiga wa hadha khatarun azim ga lamarin na is very dangerous alaƙa ilitil kalkalima ya zane gaya ga kalima irin wuce tiyana khataru na zimun aladinigi wuje danja ya dini za wuce li'annahu imma yakuna al-akhar kama wa yi an tarji alayhi bi hadha za wuce kafirci na wace na haya ciwo an wato na gunciya na ti wai? wa za yi jibul hazaru shadid min mista hadin kalima na na eyin wunin ya tsanani na zafe la kalima ya kafirci na tiyanin ebonin gojo ga ya zashi dambo e mejo imani za mejo bi tewoyi zashi kafiri na wani ke vitamin ya zane da yake kama ngole waga da madarij salikin ibn qayyim manzil hem manzilatul istiqamati wa goga ibada ti asoko de kwala su tauhidiye be ilimi we be tukirikilwe nyanna jibe ne ngai kiyo nga yene la itikama biyaza wuce la ku jikini nan amma yiga da jikin babu gaji zugu e meje itikama za mejo based on what kemina e, de oge yiza ikasiri do kule kai za oji de itikama akwai biga yi ya e ga wato ne mai wajen wani ilimi to e tauyidiyo tun daga wajifo bai yi je littafi wuce wajen yau wato kali ta shi ku ya nunci daga cabolo zuba na adiya kuma da bakan ga da kiyo ga da akida ha ebe erikiti rikici nono wale ga yiri na is dangerous ene wa be zai na jindawa lagoro wuzashi ki kwe wo ki anabi e wo kí ìyẹn wá ń jò kí ìjìyẹn wá ń jà yóò na oga àtẹ̀lé o fún gbogbo wá tí bìtí náà abẹ̀yà àdìjìn àzàjò lájára ojì nígbà ilé rí o àmọ́ tó bá ókún jìrẹ́ zàkàzà ájìrídá zàkàzà káàkiri zàkàzà gúnagwani zàkàzà ìbìlì zàkàzà ìṣẹ̀tánú rajim zàkàzà ìṣẹ̀tánú maridu zàkàzà ìzìndíkù zàkàzà ṣìzànà àdìkàlì lóòlé nàgbáta ń di kí àrùn ìdílé gawal ulama man shi la shakka an yi dahu min albasar bi shari'a shakka da ba man shi da basira ya ilimi shari'a da dini walbasar bil kitabi wa sunna a maƙi alƙur'anu bi sunne wadda la'ili shar'iyya bi dalili ya shari'a ma ya ji aluhun yanzuru na fil masali nazaran wasi'a na la a feci matsala jile cicile na gofe nan na wabe gan jin aya jibewa ya alkur'ani eza majin hadisi jibewa ya alkur'ani amma mula jikiya nan kula kukya shin yana alkur'ani ga na gawa ya ji fahimta shin yana hadisi ga na gawa ya ji fahimta kwaye ji gani haku ebonin ba nun jiga wadda la'ilu shari'a nan be dalili jiye shari'a nan waku kwaye kala da ya wuta ilimiyar usulul fiqhi be ilimiyar alkawaidul fikiyye be ilimiyar almakasidul shari'a ilimin wuta nan ruga te regulate yake mi nan fahimta nafsiya alkur'ani da ya sunne wake yi nan kacin wagaya ba wuje na aye gane na waye wanda sanda ko wuje na hadisa ga nan goji giyo goji fahimta gore ilimi boko wagaji ingilishi a caa takardar act ko edict labiya wacce ga wayo ba waya fe gba na waya ji fahimta na yi kayi a magalau ya kwali kayi labia ta yi gun ba yana wuya ji fahimta na gaji kiyo ga gari da yawon yi na lalata wun lauya na. oji ilimiyar jurisprudence gangan da ilimiyar e rules of interpretation ke gigaji fasara e e ne wa masu kuturan jiga wa ke baka wuce na soye gane wa ya wa ya fahimta a sinaga ta ilimiyar adini kawo gamun kuranu ba wa mamma adisi ba wa mawalarci ilimi dabo na waya ke dawa ebo kapu na oge understand ye na understand ye orulu gbelayi kaga omede ilimu jazugun fahimta yana waya lalun gaji kiyo gaji na misali fe la misali irin na yofo ciwoyi gan aya ga fauka ke atin fiti ko tita tata ke atin ta yemi wara shimal amam gboro kí gẹ́ amamu kí gẹ́ wara zumata ba na sọ kwagon waka na wara ahun malikun ya kuzu kula safinacin gasu ba ke wara babu eh eh wara babu yi gboro juzuma nga ila rasu na sauwa lazaro shiga waya ajin fasara waje abin da yake fasara waya mafil wagato ga gara kyo mu da nasa na ci maje fahimtar zane ba da waya ji na nga wace ka to nga lawaci wacce lawaci wace ga umar ya ji wuje na aya ganin na waya ga misali ke la na ha laifi da ba amma ba da su kun lati ne ga inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albaita aw tamara fala junaha alayhi ayata wa ma ke fala junaha alayhi babu nabu lole ngai larabci noma lo agogan fala juna lai laifin da bai nuna wajen tsari tsakari tsawon marwai na amma ga laifin da ba duk ma ne wuce ji dole a amma bai na haya ne ga daga wani no sawale ga ki sababu nuzuli aya no a nole aje kutiye isafu be na ile tun shugo shi dan ba so fa be marwe e da ibe to a ce daga in igaji sai gbani mu maji ga kutiyo diga ya jibuta ko ko ga a'a

mbe ga ye ji gani a ce mi na miste ke gaggaza fahimta wani hanyar ko Allah ya samu dace a gagagan ilagayi kafinta kafinta ki yana ji amfani gani kafinta ne yawon amur maza bawai kiyar so zane katako zane ga kiyar zane maga kefu bani wane gaya na ti amurmaci ne ya mana in ga ba ta ko ba su ku <laughs> good yagbe lamici lami sali na benin wale gan man gashi shi man dai zai yi kashin amma ka ya tuyi dabo don yin wuje bukata wuce rudu kinan wuce rudu da tsoro ke yi nan so yan duwa ti ga cimbo fone tun lambaje ko ba waje abile wa ti mun wuce ta finta na shishi wuje ama wuje so amuje te kwa fone abe ga di measurement nan ma dede wuce ebo kanu yaman na zubuwa da ingredients ne bai benin wato bani man gashi shi wanda bukata mu kur'anu qur'ani wanda bukata mu da hadisi wanda bukata mu da usuli wanda bukata mu da lugaye wanda bukata mu da kaza wanda bukata mu da kaza jiji benin mu ta yaman so ta kune gange bebe wuyan do ci ta ci bona amma ga ojo ga mu ta ci waka tungwa fo na ka tunge e tuka tunge mu le kwa ga da zuku waje abele ci kasi yawancin ga tayin surface daga ya ji fahimta yi misalin nan Allah ya samu dace ga wani masailu shar'iyya mas'alar shari'a ji fi fiki ya kaddima ta yi fahimta ya mas'alar shari'a tututa tiye ya guba kuyogo al muqaddimatu al introduction mafari wurudu dalili دليل الدوبي هو محل الاستدلال غير محل الاستدلال من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع مسألة يجمي توبنا آية دنا قرآن وغانيني أعديفت دنا دقباء نبي وغانيني ثم فهم الدليل من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور بمعنى بأن معنى هذه الآية كذا ومعنى هذا الحديث كذا وقال ثم فهم الدليل wọ́n ga aya tàbí da àdíta dárí kan ààrẹ wà tí èjì fẹ̀yìn tàyẹn bábo mahalu ṣáìdì dán bábo wọ́jú ìfẹ́ láàrí dán náà lè wọ́jẹ́ àyà jìn kwárẹ́ bábo dẹ̀lí náà wọ́n lọ tí a lè jẹ́ dé bábo lè gùn aya náà kó lájí gánewa na mọ́ fahimta na mai jalu inda mu zuhur bi ma ma'ana hadin aya kaza na fahimta wajen da liya da aya na ma'anoyi kazan wa ma'ana hadal hadisi kaza ma'ana ya hadisin na mai kazan wajen miye be a nole hadisi ni ga cikin ce gaga ya yi wa je fahimta yin wucin wangiya sai hadisi na shi gwala juji yi wani gutu don roshi wuce amadu shi bai kan gan wasu kiyo sura wa misali bani iza na ki mu zumbi da da zan fiti mu fe lu arafa mu de lu arafa na je bi arafa mu fe dan mu fe je da ji jani da ji ni da nan ga yau da arafa ni umar jihani ya buna na biga alhaji arafa ka ce hadithu wuce ta so mata su hadithu wuce hajjiyar mata su amma yana ga agwanin dole hadithu na elon wulala bayani ya tsura ya yake min haji na wa ya juji ke gbasu abubu don ibe ka a wayo ko yi gani ko ta kan goce zan goce da wani ni wuce jikiyo fahimta ce al'ajiboji ce ba ne shi shi wani ji tsalla a kila wani yi tsalla yau ganin su kuka wailun in soji da wuce ka hannu na fahimta za na yi no ya bugu ne ga aya dana hadisi dana fahimta na maji kiyo mace ya haji daidai ga yana aya da hadisi ya wuga da wani kiyo ga dan wani wato in nan ya mafanin ga wato wani wato mukaddima ya ba ci bi an ya kuna hunaka take kullil manaci fi tanzil hadha hukumi ala hadha dalil matsala ya take kulmanaci be tanke kulmanaci wanda mini ya na zobe limu sulorin ba da ya kiyasu ba mu gobe ga illa daga tanzilul ahkami e ci ga bi an ya kuna hunaka take kullil manaci tabbatarwa matsala na na ga aya na bi hadisin ne na agutu a chula ta tie za nan gba ga mu nga tulo ti wo ka shi wa lo shi tanzil hada hukumi ya ce hukuncin nan ala hada dalili ya ce dalilin nan aw fi haki hadi al mas'alati bi dalili kuma ala mas'ala na link gangani da dalilin ne da yu khadha minhu al hukm ebu a wa hukunci daga babun nan man ci ga watan ke ci amma identifying ya ga e hukuncin na nga tulo ya ce zakazon hali na gawo mun ga to wato ne sun atun ishtihadiya e, ya tuya man naji muji tayidu nan nga yi nan kama karara shafi biyu rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-muwafaqati kimna al-imam shafi'i littafi ne ga almuwafaka to nan wuji bayani wunin misali bani bàbá gáàsù òjíká yàkó òmọdé gínzàgí ní kéèké òmọdé yí je bàbá àmá mímí ejíṣẹ́ ọdẹ́ ẹgbìn ìrìnàjì nínú kéṣẹ́gúdíò yi ẹgbùn kéṣẹ́ ẹgbìn ìrìnàjì àjò kí ẹgbìn àjèjì ó kí àìrẹ̀wọ́ ẹgbìn náà nífù half wẹ́n ká nítorí a fọ́lá àdíf kí ma ní àyà náà ìzàgá jẹ́ àjẹ̀lì umarjejì ìzàgí ní kéèkéé umarjejì bá jí ń dóòrò à ẹjì ìzàgí jì mọ́gbọ̀dẹ̀ nígà ẹnlẹ̀ ìrọ̀bọ̀ ẹjì ìzàgí ní fara a wọ́n á me yan gozi nan amma gozi wucin fáìlì ẹni mẹ́rìẹ́mà nga bàbá ń fẹ́ yìí wọn mo sọ bí a ọ mo sì bí a di orí da ọ̀chà sunu ìjẹ̀dá ngó òsì ọ̀chà aṣọ mi ṣàn. nga kà sọ tó ìjìnbà tó ṣe ọ náà wòlò apply etí ẹ̀ dà ná kàṣẹ wọn apply a àgbẹ̀ apply ẹ bó kí mo máa ní wòye wọn á di rí da nga ò lé ẹ̀sàí tíòrì dẹna a ní tíòrì láwọ́ wùdùjú pírátìkà yẹn wà lótú káṣí wà lótú à wọ́n ti gẹ́ ìkíyọ ẹgbẹ̀ wóró na ṣe mọ́ngádẹ bàṣírẹ̀ ẹ̀yẹ kàmọ̀ àdíkíyọ wọ́n bá ń ilimi ga manji yaktalifu da an sa'iril qurra ga manje lafiyar da zai je baka tunin ga zai je ilimi wuci da wa ilimi ta manjo umaji ganewa ji fahimta tonin toje na wa jari da zanje da wa bai ni ututo je shi ta kada wuce bayu ne auto da baki ilimi ga manji maki ya jari da ji makanta shi aw man inda wukira fi qiyamil fatwa indakum ko zabe dai wa dun shishi shi ne ya zabe da wuce kagbau e baye fatawa ya fuga to fatawa ya ala hatainil muqaddimataini e ce muqaddima guba ne gabu wanda kiyo gabu wanda zanta bani ba juci ya bunza jule ki hukuncin haramu ki dalilin kulli limumini na ya gudu mina busari mu ya fazu furujan wa kulli limumina jabdud na mina busari wa ya fazna furujan wannan mu kaji mu ya mafara akilaya tashi a tibila kesi be a gan ajiya lajidi dana ọlọ na kúdà mọ́jẹ́ dókítọ̀ ń zàjá sí dókítọ̀ bájí dókítọ̀ bájí ó ti mẹ́kẹ́ ìmíṣà ńgbà ya bú lé ooo ńgbà tàbí ń bà tó jìgá apply bá bú lóòdé zàmẹ́gẹ́ èjì fẹ̀yìn takà sí ǹgá àti ẹwà lè ṣe owó àmá àtàlógẹ́ gbẹ́kà tó gbákọ̀ ìnẹ́kùn àgá ní tí bá káàkùn wí ibi àtìyàn wọ́n tó káwọ́ turanci wọ́n tó lóṣe dókùn káṣí takàdá physiology anatomy psychotherapy wọ́n di turanci yà káwọn gbogbo tó káwọ́ gbọ́ tó fẹ́ di gé tó fẹ́ fọ̀ gẹ́gẹ́ tí ààrẹ ìrọ̀ dọ́kù fẹ́ hà òfin ògbò yóò yan àmà kílá turanci náà tó gbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀nà wọ́n jí wọ́n jìjọ́ àtọ́

zaɓe a ji presentation ji batanta na hanyar ilimi shi yabo kibo yan lokaci na wa ba abu gabu a kau gbanin yan lokaci na wajen yare ba abu gabu a jikin gabu a ɗe gbanin yan na wato gama gina to da iri na wa giga wuce a ɗenin ba abu gabu a gumi ro amma ga shi wace le yin doro wasu bai ga fe ji yau o ga ji kiyo eh o ga ya <clears throat> wani fe ga gando ciya mi kan doro wani ga ba mi na mi gana hu ka tuno le da nu ni ge he ngato waga le nu waga shishi to da ti ti fiwo amma ga nu otu yogo nga ji ko da ti wuci ba ta ya kiyo ga shi daki waga ben babi aga nwanne mu wani ti ni umma kiliya ni umma sheshe ni wani ga ga wa to yebo a bele da tindo sun da guki bano sai dikiyo sai san shi ko fiti so wa bele ga virus sun da tindo gunwo wuce na wula shekti waga turu amma ka tun she wangi amma nuwe she wangi she abe kinu da ta fite wance sabelu ni wọ́n ti dẹ́ta kan tó jẹ́ jíjẹ́ tó ti ẹ̀sàndà ló ń lò kí pàdégẹ́ sí kan ló ti tó ti àwọ̀dá àwọn àfẹ́ jíjẹ́ ẹ́ wọ́n àfẹ́ pẹ́ ya wọ́n tó dẹ̀gẹ́ bá ó kàwà lé nu wọn ná wọ́n á rìsáìkù mẹ́gà tó rìfáì ẹgbọ́gbọ́ káwá ètò kàtún wá zèjì wá lóga jẹ́ tó ti ẹgbẹ́ olóògbé jíjẹ́ wọ́n wá which they are which that wa dikio kwa gian ko be la ju to kwa la da be ne ga la wo gan no tulu anu amo ga shi chi go to go gi mun da kala filili mi wa da kala da wa da wa ga ke da ka to go gi wa ga ti o ya go gi wa man da kala filili mi bila shekin kharaja bila ilimi. wọ́n ga gẹ̀dẹ̀ ìlìmí wọ́n báàbù mọ́ wọ́n ga tí ó ya báàbù ìlìmí wọ́n tó sáfẹ́ ilé ẹgbẹ́ ọmọ àjíjí ọ̀ ẹbọ́ na sẹ́lì lọ́yíjá ìlú so wọ́n ga tó abẹ́ ẹ̀rẹ́sà kẹta yẹ mọ́ ẹ̀rẹ́sà ṣe àdẹ́bọ́nẹ́ṣà kan wa academic environment ba ni cartoon nan wa wa equivalent to associate professor ni babu waje assessment jiri na so wallahi wọ́n gbé obìnrin dàgá yẹn ká wọ́n tó gá yẹn ká yẹn náà ká ní àfíẹ́ wọn àfíẹ́ sàfíwé kó yìí tó sùn wọ́n fẹ́ jíjẹ́ wọ́n àfíẹ́ sàfíwé so ka mistake rádẹ́ káàkiri typographical error wọ́n tó rẹ̀ tún lè wà lẹ́yà wọ́n ti gúndẹ̀ wà rẹ̀ wọ́n dẹ̀ wà mọ́wọ́ tó rẹ̀ tún lè wà lẹ́yà ebóni wọ́n káwọn ebóni mindset na wà kún na ráwẹ̀ tẹ́ lágbáwọn àmọ́ ọgbú láàrín àmì òtìrẹ́ tún lẹ́yà ni wọ́n á dídí wọ́n á kú jíjí àwẹ̀ àmọ́ à ń ní rẹ̀ rẹ̀ gbìyàn this how you learn

wasu masu yi legon wani kiyo wọ́n jẹ́ gbogbo makanta 100% yana gagan pata na wata batu da yan is possible 90% yana gagan pata faga na wabe amma 10% ga gagan faga wace biyayen so 10% na ga ili ne wuro na so da ya fane wani wace a fiye teodoro shi kara kara kara shadoku ko ngai larabci usaini ne gulbaz da sauransu awa larabca amma to sun aji littafi da manji ɗaba kibo to serve as good foundation ya yana ba da tutaci wani allah ya samu dashi ngole uga manya kirbe zane baka tuni man ma kirbe ji makanta ko eh wa kasirun min talabatil ilmi doku don domin ji makanta joma kad ya'lamul aula kad ya'lamul ula lakin la ya'lamus saniya egi makanta shi shiwo ga tu ga yake hukunci kazan wuce aya da o wuce hadisi bi o amma ga problem la da ya to hukunci wuce alawa apply ce nan ga dide dumo ka shi wuce ta ngo gbe gan zanage cibolu ne nan isizi funga za ka zo mai jagwa za ka zo mai jagwa amma wuce ga ga gufil da ngaji kiyo eh ngaji so ware gan skill ne ilimi is beyond wupi aya ya wupi hadisi ya kawai eh ke ke tibonu gwe zu dinin ga e yi makanta ɗaya mu fara yau amma ga ɗaya ba ce ma wayi ya fiki tanzilun nazirati ala waji dalili ko fahimta ya e problem na alawa alabiya hanbi ala dalili na alabiya hanbi ya yana da yana problem ne ga gaci wani liyan zura fi ha da hukumi wacocin wale gangani da hukunci misali ki hukunci ya e yi haramu ki dalili eh holi mata ne kumul mai tatu wa damu wa lamul khinzir e bogo tufiye jayi wikiyo haramu amma ba ni ki ó kún jẹ́ blood transfusion yẹn ẹgbà wọn máa tàá tìríṣà àgẹ́ ìjáwọn ìlázó adashi japan cin ya biya yi alajiyo alafi na kunwo kí hukunci musulunci bo a yi yan kuri mutane kun mai tattu a dazan abokan wa dazan lole wogan wa dazan ko wa dazan wuce hukunci ga ci gani ebe kibo shin blood transfusion is with blood drinking in kawai magana ga waji kiyasu shin waji kiyasu jilo e babu yin attadawi a ti yan waje abele yin gwa sami so misali wani kagaye la misali ya possible wo za gubu shi a ci a cinye ni a yi yana maza lori ji fahimta a eh, jinu kina wi wo possible ibn qayyim ga ga magribo aga gagan allaham yana yi kan

ẹgbogbo ìwọ̀n ikan jẹ́ gbogbo ààrẹ jí ẹni nẹ́kàn láàmì ẹ̀nà ìpàdé jí ikan wúyọ́ ogo àbàwọn ozúgbújá ẹgbọ́ nẹ́kàn ńgbọ́tù wọn ti ilé káàlì ìrà tí bí ẹ̀wọ̀n ti gan-an làwọn ti ṣìkú ti ń yá àjí láhàmà ọmọ bẹ́ẹ̀ dá ikan jì in ba ke waya fata waya ibu ibn kayyim ga ginga wajin ga biyu zai zaji ciwo wunci wuji tami yake ya la'amu ya shi egbo eba fahim yabo nan ene ga o plate shi egbo da ne ga ba hukunci biyan waga shi ce ga wa consider yin na ba nan wa wa ga Ah, bani wa'in lamta jidu ma'an fata sa'idan musa Fa in lam lam kilamiyo na Ma an kiyo na kiratu wannan kira tufi siyakin nafi du. umu lóòrẹ́ káìdọ̀bẹ̀ òsúrí wúnṣe aláwọ́gọ́wọ̀ gájí ẹnu ohun yìí pa yìí ẹ̀kọ́ wọ́n láàrín fún ohun tánàwà gbẹ́kẹ́mínà káìdẹ̀ òpùrẹ́tì òpùrẹ́tì náà wọ́dí àdótú gan adégájì gan máa ń gan nú ẹ̀kọ́ ẹjú lúfẹ́ ẹgbẹ́ alifayinta na jikin wọn jù láyọ ebe kí ibo rashin application bi understand yẹ ka'ida ne nga malamin gagan ya zaɓi a rikita wasu na wadda kwai gani eh bátìrì ẹni láti tó tí oní kó jẹ láti ẹni àmọ́ ọgádà jù lóyà rẹ̀ bátìrì wà gẹ̀ẹ́ dán kájá ẹ́n so wà lè gẹ̀ káńdò tí ìzàgúbẹ̀ tún n'e ní n'e ní lànà ẹjínú fi n'e gá lànà n'e bí ishilo wada ya kuta zuyi na malaban an ya ke talibul ilmi nafsahu ya e ki makanti gwamini wuta fi an yanzu rela tabri ake zimmatihi ule gwawuwa bi an ya ja'ala kalama alil ilmi nunga ya ga manjila allazi na zaneji ishtamawu ala kaulin ma manja kwe ka ya tiye gandocho an ya ja'ala mani an lahu an yakuda fi mas'alatin bi ilimin ilmi man jiga goye tiye mas'ala an doce in goye no la gi makantin kana wa da gaggaci mas'ala wacce babu ilimi nan li anna al mar'a ebole zele li anna al mar'a ebole zawangi yanzuru wele ila na idha khalafa wahidun wele ci ga liuba mimman wa lamu minu yadda ya je ilimi gunan fa'in na wuya shi ku fi mata jahilai wani fe da shakka ya tiyanu talana fa kaifa iza kana jam'un kabiru min ulama il muslimi kewa da ga tuye za shi shi jama'a kama bereke ta bin mai musulmi jo na ja shi dube limin man wuci gwadaje da sai na yanzuru na ilaha da al'amur e ci lamarin na ne waya kulu na fihi man shi mai gagaci lamarin cin bigairi ko bi kaulin gairi kauli ya ga ji makanta ga ci shi man wuci ko wuci na bere kete yau ji gani ako yana ba ma biki aku biyar e jijiyar e irin nan wasu al'akdi كما في شذوذ القول نوع من الخطر جاب القاسم الزنجاني ebo mo ga le yin wuce ba manzugun nga malato mai ce kalita ce tiye to ijma ugu yace aqida adalita fi da mu ga ijma salaf fil itiqad ya harbu bin ismail kirmani me ji maka imama imam ahmad yau ji gani ako koma maratibul ijma'i ya abu muhammad ibn azumi azmi kwal ijma ibn al-munzir kwal ya ibn abdul bar kwai kai al ijma ka kai naji ibn al-munzir la bedan ah al-ishrafu ya bugo ko ibn azumi al-mu'alla ko ibn kudama al-mugunyo ko imam nawawi al wani. ebe ki bu ya gima kanta da hajji ga irin wuce ba mun ka ce wadda sun wadda sai ga ga shazu ba ga wanda suka ta ba wa mu da je ga irin nan wuri idan da ga ga ta kallon marujul fi gairi fanni a tabila jayi ida ga da gaga umar dan mini fanni ubu gaga gwa wadda ya sun wa sai ga ga mamaki na to zai ji special ga ba mu da je ga irin nan wuri misali izabe shi yunga soko da sunan nike yake soko maga wali layi la asma'ul husna faru biya ka na wanda sojin al asma'u mufrad biyo ka jamu ha hawa man ngo so biyo gan na luwa ba ila ti be shi atato wuji so nan je na zugu wa go ci an ga man ne de wuje da bi ne sago da wuce maje de ga don o so ci don su basira ci yana la bani inú kasiri karkace ya fanki ma saba la kumbo ngai jima waye mai sunna jijo bata wa jin goguni ga zai ní le bani qasimi ya mine shi ya jo gali yiri ko laji ya lusun shi ne ji zalunci na zai ji ma wasu da litika da har ne ismail kirmani wani zalunci mashi zugun waga shun waga bere ke te jiji to ba bi ta tawiriyo to sallo to azungo to zaka to ajo to yawajo to batu to jimita to irabiyo abamana ha kau ya ce zafe ja irabi al-islami ya ilahi ai amuru irabi al-islami ha la haula la ha irabi agore zago shi da gogo ke defend ga wucin ga ga wucin wal ka a zama shirin <laughs> masoso no ya al-kashaf balaga qur'an wai ga tibo wajin na qur'an ba mọ̀sọ́sọ́ rádà títọ̀ sí rí àgbà àyáyì ànàwẹ́ alàndẹ́lù sí é ǹgọ́mọ́ká àgbà àyánà mọ́gá wọ́n lè ṣe èyí rí nẹ́jìlẹ̀ ẹgbẹ̀rú ṣíṣì mọ́nkó èyí àmọ́gẹ́ gan ibn albani abdulmusin Musin abbas man na je gangun ya da wani kuma man yi biyar tun zamanin fanji ne ibn taymiya ibn qayyim ibn rajab ibn kathir ibn hajar shaukani al-amiru sanani kuma lamini shinkiti man wuce ko shiga ga gunan man wuce ba ta ga wanda da sabi na hali ne ba ba ne ga yawa jiki yau mai wuce dai kuma rijalu wa nanu rijalu níwọ̀n dé nà tó ìkí ọ ní ẹyẹ gànà jíde bí àná ẹwọ́ ga ṣíṣì wọ́n fẹ́ ìdàlẹ́ kí bá mọ́ fẹ́ ìdàlẹ́ ìjùmọ́ ọba mọ́ lánàá tí mo lé gan evidence yẹn wọ́n jí kàtún ló fi jí ká kí ọ jí kàtún kúnú yìí náà wọ́n yí fi gára lè kí bá rẹ̀ ẹ̀ ẹwọ́ sọ̀rọ̀ ìdìbò àárọ̀ ọmọ lájà àrùbọ̀ ní àdìsá wọ́n ilé ẹgbẹ̀ nígbà dídé káàlá kùnú bí ní wọ́n lájà wa ma zakara wasa'il eh, gane tuye ulama alkibara ga man wuci ku faru kafiri a yau nan ya nan yi zuwa yi rudar mushiriki na ga ya bane tu mushiriki zuma nan nga hada min al-khatar al ya ganne very dangerous wanda ya tsari tsarawi fi an ya kula da bi mithli hadhihi kalima ne zabe shi daga kalimar irin na tiyana li anna al-ulama al-kibara ya bane man wuci kwaji yubayyinuna al-haqqa ya ji bayani ya gaskiya كما كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخوارج يبينون الحق كم الصحابة إذا من أوارج أفيجي بيانيه نقفتي أينا وإذا استعمهم أحد ظلوا تمجاجها توما أو رماهم بالكفر كم وشكاسر تكيات كما وشياجر الدا لأجل تبينهم الحق إبو بياني ناجيه قفتيانا فلا يعني أن رمي هذا الرامي موافق للصواب إن الله كيبون ظنوا يكاسرين واجه كاسر قانيا wọ́n jọ ga yin bidiya yin zando ni ga ya ba ne duwa su musulunci wal kufru indakum khilafu shuyukhikum wa yufaqukum fa haqiqatul imani ibn qayyim magan wal kufru haqqu allahi thumma rasulihi bi shar'i yathbutu la bi qawli fulani man kana rabbul na wa 'abduhu kad kafara fa dhaka dhu kufran gabal janayatu ala nafsihi zane yi zaji kafiri babu dalili na leki wucin tashin wuto waye jibu an yi hazala ya ji wajibi mu alagwa sun zannan. wa an yi azara ta'aziran baligan amma lawa nan ladabi da iyaka min qibalil qudati bi kali ga jinna bi ma ya'juzu an zalika na ruka jijin ya cin aga ولما فات تعذير الشرع في مثل هذه المسائل كاكو نما ايه بينزاشيو تاتي قاعده الشريعه يبو مساله يرين نجبوانا كسر القول اذا جاء غغغه كي عايز الكافر كو وكسر الخوض فيها اذا جماع غجن ترى لافي ايه غوتجو فقد كان آل القضاء الشرعي فيما مضى لكالجي يا شريعه زمن فاين yu'azziru fi qawli muslim ya fi ya kal aja nazawu abaken muslimi ga ga ya ga shigi ne lo da nan wa ga za yi ga shigi ko aw kaza ko ga kaza agun nan a ga ga sabu ga kilu cha ga iro ci ga ga iro ci muslimi ki wa da ga ce da nan wa muslimi kafirin ci ga wajire da nan bima fi intiqasun lahu yana da ji mutunci nan fa za ka na fi rami bi misli hada rami alazim alladhi la yajuzu lil muslim yakhsha Allah jalla wa ala an yatafawwa bihi ungoyi ya musulmi na da sai so yaci nan na wa ga ga irin na tiyana fadlan ala an ya saki da wace ya ba zo sai ga akida irin ci gudu da gowa sai bona idan ga yi akida ga za zaji da ajin rida wa bazan do sallah

wọ́n àbílẹ̀ ìzàgá ìgbòlé ìzàgá jẹ́ tọ́jú wà ní àtàrù kànmọ̀ ń gájú kí ọ gájọ sí bú wọ́n àbílẹ̀ ògázà jí sọ́lọ́ yíwọ́n náà máa lẹ́m káàtù ìzàjá ti mẹ́mí án alhamdulillah wọ́n lè máa lẹ́gá ájì wọ́n man shiga ga na gbata aga man ne fi jo na kuji musulunci o jahili su no le ya yo to min ba bi aula eh ene madan bona zahiri wuti shi wa bi kya fu bi ayin amejo no o ma je leji awali gan eme ki ji ajira awari ji kaza ne awari ji na ugbo gan wi awari ja

eh ga so kwaje sunna ni are yi bana waga cinga ne ko wato dolala ce tira ku dala fa riga da ne compile don woshi jadi kiyo jaji bani waga ku shi ajiya waga ji mi go guni gan ko ga haji agwa ga shi eh ta waga ga su ji ka biyo police ji ga soja ji da sauran su wari ji ya so waje ebeshi waje lojin maya wuja kira da ji ismaili bai hasi na beshi shi eya shi ba ya nusa masalaci jima mata ba bai jima wadda ya shi ba wuce ke shi yunga unga de ba wuka san doro i waga kinga da yode nja ki akire zishi na eh ya wari dishi ta ila ki be shunga so koje sunne ni sunne ke bata na zuku kuje da duniya akida ziji no akida jami'a be mutadila ji ne joni ne jeji na fila to da fati non ko ya ji fahimta ga nago ta so wala ga shizu bi abu abu ya yi ne ke da ku ji mu ci ke gudu tu da goji be waga ga ne le ne ya gumi bai zahirin ne mai amma ma ya talaku bi muzawaratul mushriki amma yana da alaka bi zumato mushriki shine fa ina aqdal imani aqida imani yaqtadi muwalati ahli imani wa la baga musulmi uje bayu ya mu'mini jumu fitu mu'mini shi wal bara'a min ahli kufri wa mulago wa gangan da zai shi kafirci ne za mu ci ga ga suku ga ngo le da da ya sun e wagwa da kafiri jinya ele ele tun ya gwamnati a gwamnati na zai je ga wagwa da yare lotiya ne ga yato lotiya moni tashi ke mi ne go salary ne ga yato go salary mu ya e ga lauya ba dai kafiri mai da lo baji ya e ga filani ya rigiti

àṣáyé àtó èyà àgbébèjì a suspect ìlòjì daga gidi gẹ́ẹ̀tì gẹ́lẹ́ rẹ̀ venice a mọ̀ da kàfí ìbàríwà da jíkí nù wọ́n àjá apply náà dá wọ́n tó apply a ní àmáìríyé kékìyàn dọ́kùmẹ̀ntì yùn bẹ́ ń bẹ́ tí mẹ́kẹ́ ní jíjọ zẹ́yìn mẹ́kẹ́ ní ọdún tí mo lọ ẹ̀kọ́ kàfí ó ti ó jọ́ ọgbẹ́ munafiki kici no na so ga je da be no dikiyo o ga cici yo jiji wala jiji kawai la ilaha illallah da kawai layi jallawa ala ya e bane su kun latin ga inda ma wali hukumullah lalle waliye da ne a tuzu mana ya ce ya nasara nan na Allah wa rasulu da wallazi na amanu da zai sha imani jina kimu na as ta zai jala sallah ku yikini wa na zakata mai raza kaya wa hum raki'un amma da rukuna amma lo rukuna wa man yatawalla Allah wa rasuluhu zanama ngaje wallahu ya tsaye ci tucuyi wallazina gan ganda zai sha imani jina na fa'ina ibballahi humul galibun jama'a ce ci shi a gai beja da gallaba kwale ga wawazawa bu su ku wama na zanafo da baki bu su bu su ku ila ga yi jiye da da tuwo ci fiye nungu ni nan na nga tuba ci wafe da kiyar wafe wa zai jiye jiru dudu shiya e tiyan e jikwa gẹ́gẹ́ jimẹ̀ ganzanin egane shi e agane umaruwa na ga tuba ji nan a ta bayani ji gan ega suna soko bayani udana ega waji goguni gan, ega wuce lo bayani udana ega ya takafiri ya su ibe soja ibe polisi ibe kaza kaza ne waje na bayani udana ega ya sallah ku ke bakan doro bayani udana wace mazana ne kwata wace bayani uji wallahi yi dai bukata zan da ci bi fix ne mitin ga zaka zai ne zaka zai anin show bo waga bayani na ji so awo bi so ni wayo na ga ikiyo E eh, lai ti en no bona e, e, e bo ejeje ndo si na ji wo gana wo ma ja ara ji na suku ye wawe na ga mizani nya alusunnati wal jamaa fa za tanaza'tum fi shekin. farduhu ila Allah wa rasul ya ga da cin labe yin da ya ba, da su ce ci gangani bin tuciwu kun ji gan za ka zai za ka zai ji ma da cin laba ya ga da ji miti ya tudu hun hmm. ji miti da a da sana ne a zai daga ya gaga jeje nan mula gidan mula bayanu ji a zaji ga ya gaga jeje wani na jin gale na luwa yana ma luwa na ma wudana wa magana sa jani zukun ya gani kiyo ya gani gyari yara ma jani don yabo lokacin ya kafin yi babun nan ba ne a ci daidai na sai ci ala duya ba ne mai ga ci bici na ya ba da ce ci mu fagani bini wani ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wire